رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا شابير آه، شاشدة نشاشدة نعم يو درسمنا شاشدة أتكون cikin wannan littafi mai albarka muwatta a yau talatin ga watan shida wanda ya dace da hudu kenan ko uku biyar ga da sani ga da saniya na dubu bakwai قال الإمام إمام مالك جامع الوضوء ai wannan babi ne da yake kawo matsaloli da suka tattara al'amura na alwala imam malik yana da wannan yana daga cikin manhajinsa wajen rubutu yana da kitabul jami' a kowane babi sai ya kawo kamar yadda muka yi a cikin abuwabin a lokacin sallah sai ya yi jami'ul wuqut wato matsaloli daban-daban da suke da suke da alaka da lokacin sallah a waɗannan ma wato matsaloli daban-daban da suke da alaƙa da al'amuran alwala kamar yadda a ƙarshen littafin muwatsa ma ya kitabul jami wanda ya kawo abubuwa da suka danganci wurin matsaloli na aƙida da kuma al'adab daban-daban na zamantakewa da na kyawawan ɗabi'u da sauransu. ɗan saurara ma Ya, alaikumussalam. Tuhan Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تو آه كمرين دمكتشي والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إمام مالك يتي جامع الوضوء آه يتي حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه إمام مالك يرويته وانا حديث عند جمال موسى هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي وانا من يترجم الساعة an abihi daga babansa urwata bin zubair al-asadi ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a shi ma mun yi tarjamasa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan urwa tabi'i ne bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan hadith din shine malaman hadith suke kira mursal wanda tabi'i zai ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tabi'i bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ya ruwaito daga wajen wani sahabi ne to waɗansu sun ruwaito wannan isnad muwatsa ma wanda suka ruwaito muwatsa daga imam malik sun yi sabani jawahirin ruwatul muwatsa kusan duk haka suka ruwaito hadisin mursal amma an samu waɗansu daga cikin almajiran imam malik suka ruwaito daga hisham ibn urwa an abihi an abi huraira to wannan hadisin ba shi da asali daga hadisin urwa an abi huraira duk da yake ba shi da asali daga daga daga daga riwayar su hadisin abi huraira ba haka yake ba saboda haka hadisin dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani isnadi daban ba da wannan isnadin Hisham ibn Urwata an abihi ba ya tabbata daga hadisin Hisham daga wani uh, da ake ce masa Amr ibn Khuzaima daga Umara ibn Khuzaima ibn Thabit daga Khuzaima ibn Thabit Khuzaima ibn Thabit sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan haka haka zalika Aisha ummul mu'minin ta ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan kuma urwa ne ya ruwaito hadisin daga wajenta saboda kala Allah hadisin na urwa ne daga Aisha eh, sai eh, saboda shakkan Hisham cewa daga Aisha ne ko kuma daga Huzaimata bin Sabit ne sai yayi irsalinsa tunda ya tabbatar da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zamanto cewa wasiƙar bai faɗe ta ba yawanci abin da yakan sa ba sa faɗa ko saboda mantuwa ko saboda shakka sai irsalin hadith ala ayati hal hadisi mursal a wajen imam malik shi hujja ne to a wajen jumhurin muhaddisin ba hujja bane amma wannan hadisin ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud daga hadisin muslim ibn qurt an urwata an aisha cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an al-istitaba al-istitaba talabul wato talabul tib neman tsarki neman tsaftace kai eh, ma'anarsa wato tsarki idan mutum ya yi bayan gida ko ya yi bawani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaya ake istinja'i faqal awala yajidu ahadukum thalathata ahjar ɗayanku ba zai samu duwar watsu guda uku ba bi ma'ana wato duwar watsu guda uku su ne za su wadatar da shi wajen istinja' shine abin nan al-istijmar kenan wannan kamar yadda muka hadisai suka gabata tare da mu cewa sunna ce tabbatatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya katse najasa da dutse ko abin da yake kama da dutse din wanda yake da yake ba da irin abin da dutsen yake bayarwa na kasancewar zai yana da tsarki kuma zai tsarkake kuma ba shi da wata alfarma da take hana a amfani da shi hmm. a dutse ya fi domin malamai sun yi nassi akan cewa idan mutum ya zo yin istitaba in mutum ba shi da ruwan da zai yi alwala ya zamanto zai istijmabi zai katsa jasa to mafi fici mustahabbi a wajensa shine ya amfani da dutse shine jagaba sauran duk wani abu ba dutse ba kamar takarda kamar itace da duk wani abu wanda yake za a iya katsa najasar da shi koma bayan dutse yake imam malik yayi nassi kan istihbabin dutse kuma akwai hikima ta shari'a da aka ce a yi amfani da dutse saboda dutse dai a ba ta raba bayan ƙasa da shi ba ta raba bayan ƙasa da shi ba wani abu bane wanda za a ce sai ka je kasuwa za ka siyo shi ba kamar toilet paper bane toilet paper sai ka je kasuwa shi ko wannan ba ka buƙatar kasuwa yana nan ko ina a yalwace yake to shi yasa aka rataye hukuncin tare da shi kamar yadda mu ya gabata a cikin darasin mu mun ce an yi bayanin cewa sharaɗin abin da ake kawar da najasa da shi wajen istijmari shine ya zamanto ya tara sifofi guda uku na farko ya zamanto ne tsarki ne akan kansa kai ya zamanto najasa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Abdullah bin Mas'ud ya ce itini bi thalathati ahjar yace ka zo mun da dutse guda uku wala ta'tini bi azumin wala rausa kar ka zo mun da kashi kar ka zo mun da taroso wato shine bayan gidan dabbobi da aka zo masa da bayan gidan dabba sai jifa da shi yace innahu riksun ai innahu rijisun wannan najasa ne rijis ne dauda ne domin shi najasar idan kai amfani da shi wajen kawar da najasar zai kara ma wajen najasa to ita najasar da ka kau da ita ko da baka gama kau da ita ba an yi rangwame daga gare ta saboda najasa ce mu'tada ta saba fita ta nan wajen amma in kai amfani da wata najasa baƙuwa ka dangana ta da jikinta ka kawo ka dangana ta da jikinka ka kawo ta wannan wajen to wannan sabuwar najasar gurgudinta ba a yi masa afuwa ba kamar yadda aka yi afuwa daga najasar da ta fita daga jikinka ita wannan ba a yi mata afuwa ba saboda ka fita daga cikin asul shi kansa istijmar din ai ya fita daga cikin asal ne asalin najasa ka kubuta daga ita ga baki ɗayanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi eh, wa thiyabaka fatahhir eh, wajen wanda suka ɗauki athiyab bi ma'ana shine tufafi din nuni ne akan taharatul haba to amma dangane da wajen najasar idan mutum yayi tsuguno ita wannan najasar saboda zai wahalar a ce mutum ya rabu da ita ɗari bisa ɗari in ba ya yi amfani da ruwa ba kuma ruwan nan ba lalle ya zamanto wadatacce ba a wurare da yawa inda musulmi suke musamman a wancan zamani da suke cikin hamada don haka sai aka yi afuwa aka yi rangwame kan wannan najasar da ba za ta gama ba za a gama ɗebe ta daga jiki ba aka yi rangwame a kanta to amma in kai amfani da wata najasar wajen katse wannan najasar za ka dangana wata najasa a jikinka ne to ita wannan najasar da ka dangana ta sabuwa ce ba a afuwa gare ta ba kuma gashi nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yayi jifa da ita dan kamar yadda yazo a hadisin Huzaimah bin Thabit wanda wadansu suke dangana wannan hadisin marfu'an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gare cewa Hisham ibn Urwa ya rawaito shi daga hadisin huzaima a ciki ya ce awala yajidu ahadukum ayyujzi ahadukum thalathata ahjar laysa minha raji' duwatsu uku ya ishi ɗayanku amma kar ya zamanto akwai bayan gidan dabba tare da shi kar ya amfani da shi saura ka sharadi na farko kenan ya zamanto abin da za ka yi amfani da shi mai tsarki ne abu na biyu ya zamanto munaqqin mai isa mai wato yana da iko yana da karfin gusar da najasa yana da yana da sifar cewa zai iya gusar da najasar idan ba zai iya gusar da najasar ba saboda kasancewarsa ya yi laushi da yawa ya yi santsi da yawa alal misali kwalba eh? in kai amfani da ita ba zai zama ba za a samu naqa ba ba zai gusar da najasar ba yanzu ka iya yin ka iya istijmari zaka iya iya tsarki daga bawali da kai da kwalba saboda kwalba ba za ta yi tsotse ruwan ba saboda haka shi bai cika wannan sharadi ba wannan kuma abu ne wanda yake a dalilin yadda ake amfani da wato al-maqsud ma'anar yin istijmari ba za ta samu ba da kwalba sannan sharaɗi na uku ya zamanto ba shi da hurma ba shi da alfarma bi ma'ana ba abu ne wanda yake shari'a take ganin alfarmarsa ba kamar abinci dalili akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi istijmari da kashi yace fa innahu zadu ikhwanikum min al-jinn domin guzurin yan uwanku ne na aljanu aljanu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu wa'azi suka nemi ya sanya musu a kashin kashin naman da muka ci muka jefar to wannan kashin ya to shine abincin su in suka dauka za su gwagwaye shi sai su ji ya koma nama kamar nama suke ci to idan mutum ya yi amfani da shi wajen katse najasa ya haramta musu shi to kaga an haramta ma aljanu an abinda zai abinda yake zai za a haramta ma aljanu yana da alfarma to ballantana kuma abinda za a haramta ma bani adam kawai mutum ya dauki gurasa hmm? mutum ya dauki gurasa ya ce zai katsa najasa da ita ai kaga wannan akwai barnatar da ni'imar Allah tunda tana da alfarma don haka sharaɗi kar mutum ya yi amfani da abin da yake da alfarma a idan wajen nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala yajidu ahadukum thalathata ahjar ayan ku ba zai samu duwatsu guda uku ba shin idan mutum ya tashi istijmari dole ne sai yayi da duwatsu uku ko kuwa akalla da uku ma ya wadatar mazhaban imam malik abinda ake nema al-inqa al-inqa a tsaftace wajen idan tsabtace wajen ya samu da dutse ɗaya da katsewa guda ɗaya a wajen imam malik ya yi dalilinsa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Mas'ud ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo duwatsu ce masa da ce masa ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo masa guda biyu da kuma kashin jaki guda ɗaya sai ya jifa da kashin jakin ya ce innaha riks innaha riks au ko innahu riksun to saboda haka sai ya yi amfani wato mafumi ya wadata da guda biyu tunda ya nuna ya wadata da guda biyu nafsi da aka ce ai guda uku saboda ana ganin a bisa galibi tsabtace wajen ba zai samu ba sai an yi amfani da guda uku saboda haka guda ukun da aka ce hikimar a wajen shine kan cewar sai an yi amfani da a hikimar shine cewa za a samu inka'i za a samu tsaftace wajen da guda uku an fahimta kuma abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir man falyutir wanda zai istijmari yayi shi wutiri wutiri yanzu sallar wutiri raka'a nawa ce eh ɗaya ko nawa ko uku ko nawa ko biyar ko bakwai ko tara almuhim ta zaman to mara ba cika ba to sai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara yutir abin da ake nufi na wuturi wato ko da guda ɗaya ne in dai an samu inqa'i da shi to sauran malamai kuma suka saba ma mazhabar imam malik imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal suka ce dole sai guda uku suka ce saboda mun riga mun lura shari'a tana amfani da abin da ake kira mafhum al-mafhum abin da ake fahimta daga lafazi yanzu wannan annabi sallallahu yanzu kamar a hadisin Khuzaimah bin Thabit yujzi'u ahadukum thalathatu ahjar dutse hoge uku yana wadatara yana isarwa ɗaya daga cikin ku wannan shine nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan shi malamai suke ce ma al-mantuq nassin kenan wato nassi ne akan cewa dutse guda uku ya wadatar to idan bai kai guda uku ba fa ya wadatar bai wadatar ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai ce guda uku bai wadatar ba mun fahimta ne daga maganarsa guda uku ya wadatar saboda haka guda uku bai wadatar ba wannan mafhumi ne ko ba haka ba idan kamar alal misali kace a idan kamar idan kamar kace kowa ya zo banda zaidu an fahimci kan cewa shi zaidu bai zo ba wannan mafhumi ne ba ba ne. ko da yake wannan yana da karfi saboda mafhumin istithna yana da karfi amma kamar wannan na mafhumu sifa abinda ake cewa mafhumu sifa hmm, hujja ne saboda shi ma bi ma'ana kamar mantsuke ne duk da yake da karfi a wajensa ba saboda sai suka ce ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a abin nan dutse uku ne zai wadatar dan haka in bai kai uku ba ba zai wadatar ba kuma suka karfafa da hadisin Salman da ya zo sarih hadisin Salman al-Farisi mushrikai suna izgiri da su suka ce ku annabin ku ya koya muku komai har inda za ku har inda za shiga ban daki har inda za ku tsuguna in ku shiga ban daki sune mu sune musulmi ba'a sai Salman ya ce kwarai da gaske ya um-, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha yace na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila alqibla bi dha'itin aw bawl wa an wa an natamassah min al-adha bi yaminina wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar yace kware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu fuskanci alqibla in za mu tsuguna dan bayan gida ko bawali ya hana mu mu katse daudar mu katse najasa da hannunmu na dama kuma ya hana mu mu ja'i da duwatsu da basu kai guda uku ba to kaga wannan mantsuki ne nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka suka karfafa a abin nan a wannan hadith din a wanda waɗansu sun yi jam'i cewa saboda kasancewar a hadithin Abdullahi bin Mas'ud ya nuna cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya wadata da guda biyu din da yace a kawo masa guda uku sai a kawo masa dutse biyu da da taroso ya jifa da wannan yace najasa ne saboda haka sai suka ce wannan ya nuna ana wadata da abin da bai kai uku ba saboda sai suka dauki hadithin Salman da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akan cewa hani ne na karhanci bi ma'ana guda uku din shine mustahabbi saboda galiban ba za ka samu inqa'i ba ba za ka samu wato tsaftace wajen yanda ya kamata ba sai kayi sau uku to amma wannan hadithin na abdullahi bin mas'ud riwaya ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka kawo min wani dutsen ya je ya kawo masa wani dutsen haka ta zo a cikin musnadul imam ahmad ko malamai suka inganta ta dan kaga babu hujja ba abin da yake nuna zai warware cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta cewa sai an yi amfani da dutse guda uku dan haka mazhabar shafi'iyya ta fi ƙarfi wajen dalili cewa idan mutum ya tashi istijmari idan da dutse ne to lalle ya amfani da dutse guda uku ko kuma ya amfani da dutse guda ɗaya amma ya zamanto yana da girman da zai iya amfani da shi ta jiha uku domin kai amfani da shi ta jiha uku kamar kai amfani da dutse uku ne in yana da girma in yana da girma yanda abin nan zai zamanto ba kamar kasa ba tubali wanda yake daga wanda yake a najasar musamman ta bawali za ta iya za ta iya abin nan tsotsewa cikin sa har ta bayyana ta wani gefen in ba shi da girma to malamai sun yi nasti akan wannan za ka iya amfani da dutse daya amma kai amfani da shi ta jiha uku haka zalika in takarda ce ka yi amfani da ita kai amfani eh, ta jiha uku amma mafi kyawu kai amfani da guda uku kuma a mutum ya ɗauki wannan amfani da shi sau yayi istijmari ɗin sau uku shine fita daga cikin filan. Hmm. wannan wajen istijmar kenan amma kamar yadda muka ya gabata istinja shine yafi shine aula shi aka fi so domin Allah ya yabi mutanen Quba dan suna yin sa wato mutum in tashi tsarki yayi da ruwa hmm. amma idan yayi da dutse din wannan babu laifi musamman ga matafiya sannan kuma idan mutum yayi istijma yayi istijma ya katsa najasa ya mayar da sa ya mayar da tufafinsa ya sanya gumi zai iya zuwa masa shekaru ya amfani da wannan dama ya shigo ta cikin zuciyarsa ya rika ce masa to ai wannan gumin da kai ya zo ya biyo ta inda ka katsa jasar ya cakuɗa da shi sannan ya gangaro ya zo ya ɓata maka tufarka sannan ka tashi ka ce za ka yi sallah sallar ka ba sai ba hmm? ko ba ka ba ai wani mutum zai iya samun wasu wasi kan wannan eh, to wannan malamai sun nuna rashin wannan ba a wannan illa ce wannan waswasi ne ba a aiki da shi kamar yadda aka yi rangwame ga sauran najasar da ta wanzu a wannan wajen tunda in mutum ba wanke ta yayi da ruwa ba dole za ka samu sauran najasa to shari'a ta ta kyale ka taimaka ruhsa to haka dalika in dai wani abu in wannan najasar da aka yi ruhsa ta taba jikin mutum sawa'un mubasharatan ko kuma ta hanyar gumi da zai kwararo har ya zo ya taba tufar wannan duk babu laifi a kai saboda aslan shari'a ta riga ta yi mutum ruhsa ta masa sauki a wannan wajen yana daga cikin sauki da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin shari'ar musulunci ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wani wani wato matsi wani tsanantawa wata takura gare ku ba a cikin addini wannan ya daga cikin saukin addinin musulunci na'am وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني كان ذلك إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا wa haddathani an malik imam malik yahya ya rawaito wannan hadisi yahya wannan hadisin daga malik an al-ala ibn daga al-ala ibn abdurrahman maula ibn yaqub kenan al-huraqi maula al-huraqa an abihi shine abdurrahman ibn yaqub daga cikin tattun malaman madina wanda wannan isnadi ne isnadi ne da imam muslim ya rawaito hadisai da yawa da shi akwai nuska hadisai ne da aka tattaro su aka rawaito su da wannan isnadin hadisai masu yawa da manya manya malamai suka rawaito su kusan imam muslim ya gama wannan nuskar gabaki daya a cikin littafinsa ah, ya saka ta gabaki daya a cikin littafinsa ya daga cikin irin tafai da suke a zamanin tabi'in wanda aka rubuta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nusatu ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira ah, daga abu huraira anna Allah da shi al'ala ibn abdurrahman da babansa abdurrahman ibn yaqub maulal huraka dukkaninsu mutanen madina ne kuma suna daga cikin tiqat amintattun masu riwaya ne amintattun masu riwayar hadisi ne shi ko al'ala manya-manyan malamai sun yi riwayar hadisi daga wajensa ga shi nan imam malik tare da jalalarsa ya yi riwayar hadisi daga wajensa haka zalika shu'ba da sufyan tauri da sufyan ibn uyayna da sauran jama'a masu yawa ya mutu a shekara da 130 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa babansa kuma yana abin nan shine Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani maula al-Huraqa abin nan shi ma fiqa ne amintacce wajen malaman hadith daga cikin wanda Imam Muslim ya ruwayar hadisi daga wajensu anna anna rasul an abi hurairah daga abu huraira abdurrahman ibn sahar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja maqbara manzon Allah sallallahu ya fita zuwa makabarta maqbara ko maqbura ko maqbira musallatul bani dukkanin su ne a cikin larabci ma'anarsa ai mahallul kubur. inda ake inda ake binne mutane thumma hufa a kabara sannan Allah ya sanya mutum ya mutu kuma ya sanya shi a cikin kabari to al-maqbara shine mahallul qubur inda ake binne mutane a cikin wannan akwai hujja akwai dalili akan halaccin ziyarar kabari da ma mustahabbancinta ziyarar kabari mustahabbi ce ga maza bil ijma amma wajen mata an yi sabani gashi wannan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da ita qauliya da fi'iliya nan ga sunna fi'iliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar makabarta kuma sunna qauliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci makabartu domin suna tunatar da ku lahira kuma a ciki sai aka faɗi illar da yasa ake son ayi ziyarar makabarta din domin a a samu wa'azi a wa'aztu a tuna da lahira a tuna da cewa nan ce fa makwantar sannan sannan abu wani abu wanda yake shi bai zo ba a nassi amma za mu fahimce shi daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ziyarar in yayi ziyarar amfanar mamatan da wannan ziyarar suna amfanuwa ta hanyar aje a yi musu sallama su samu albarkar sallama albarkar gaisuwar musulunci sannan kuma su samu albarkar addu'a domin in mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa ɗaya daga cikin hanyoyin da ayyuka suke alkhairi yake ci gaba da zuwa gare shi shine ta hanyar addu'a idan mutane suka yi masa addu'a addu'an nan za ta same shi to idan mutum ya ziyarci makabarta ya musu addu'a ya ya ya kyautata ma wa'annan ƴan uwa nasa musulmi amma baya daga cikin manufar ziyarar makabarta mutum ya je domin ya ibada mutum ya je domin ya yi halwa hmm? domin makabarta ba wajen ibada ba ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura ku sallah a gidajenku kada ku mai da gidajenku la tattakhiduha ay la tusayyiruha kar ku mayar da gidajenku zamanto abin nan a makabarta bi ma'ana za mu fahimci anan cewa makabarta ba wajen ibada ba ce ba wajen sallah ba ce saboda haka mutanen da suke barin masallatai su bar gidaje su je su zauna makabarta suna yin ibada suna wurdai suna karatun alkur'ani su saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi wannan muni shine mutum ya je ya roki waɗanda suke cikin makabartar biyan bukata a ce wai waɗanda suke cikin makabarta suna alamul arwahi suna tasarrufi suna yi da iko da kai baka da shi domin kai karfinka na jiki ne su ku ƙarfinsu na ruhi ne ruhi kuwa yana tasiri akan abubuwan da ke faruwa a nan saboda haka zai iya dawo maka da motarka in an sace zai iya bayyana maka barawo in barawo ya maka sata saboda haka sai a je abin nan a kaburburan shehunnai a je ana ta musu addu'a ana ta roƙonsu ba Allah ba hmm? wannan shine asalin shirkar da ta zo zamanin annabi Nuhu an zo sun ba an yi samu mutane salihan bayi sai suka yi musu suka yi hoton su suka sa su a kaburburan su suna ganin su suna tunawa da ibadar su sai su ma su zabi da su ibada da tafiya sai tafiya sai shedan yace musu sai ya nuna musu ai waɗannan da kuke gani ai bauta musu suke yi in suna da bukata wajen su suke kaiwa sai su musu iso wajen Allah Allah waye isa ya je wajen sa gaba gadi ai sai ka je ka ka bi ta hanyar wani ya maka iso sai suka so ma bauta musu ta haka suka so abin nan ya uka wala ta runa wajen wala suwa'an wala ya gusa wa ya uka wa nasra waɗannan duk sunayen salihan bayi ne sai suka mai da su gumata to yin wannan baya daga cikin manufar ziyarar kabari domin ba a kiran wani makhluki ko annabi ne ko mala'ika ne ballantana wani ballantana kuma wani ba a kiran wani in ba Allah ba ba a yin addu'a ga wani in ba Allah ba hmm? abi a shi yasa Allah yake cewa inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah waɗanda suke ji kawai su ne waɗanda suke amsa kira in an kira su su ne kawai rayayi su ne kawai wanda suke ji matattu su ko wannan sai dai an ce Allah sai Allah shine zai tayar da su bi ma'ana matattu ba sa ji ba sa jin kiran da suke musu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su ba za su ji ku ba ko da ma sun ji ba za su amsa muku ba hmm? kuma sannan ranar alkiyama su kafirce su bitince muku su muku tawaye sai babu ruwanmu da ku ba mu kuke bauta ma ba Allah ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda al'umman farko ba su san shi ba ba za ka taɓa samun a cikin magabata cikin ahlul qurunil mufaddala da sahabbai ko tabi'ai ko tabi'it tabi'in wani ya je ziyarar makabarta dan ya je neman biyan bukata wajen wani daga cikin waliyai da aka binne ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayye kuma kabarinsa yana nan a Madina amma idan an yi fari ba a zuwa kabarinsa a je a yi a a nemi Allah ya shayar da al'umma ruwa sai a fita a je a yi sallar istisqa sannan a ce ma Abbas ya zo ya zo a zo a yi tawassuli da Abbas shi ya zo ya wuce gaba ya addu'a Allah ya amsa amma ba a zuwa a je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a je a roƙi annabi a je a yi istighatha da shi ko a je a yi tawassuli da shi domin ruwa ya sauko ba a yin wannan wannan baya ba za ka samu ba a cikin ayyukan ahlul qurunul mufaddala zuwa makabarta domin a roƙi wani ba Allah ba wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata ko shi a rinka tambihi akai ko malamai da dama sun yi suna tambihi akan waɗannan abubuwa dangane da ziyarar makabarta ga maza kamar yadda nace ijma'i ce ga mata an yi sabani a waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine la'anallahu zawaratil qubur Allah ya tsine masu ziyarar makabarta a wata riwayar za'irat zawarat masu yawan ziyara sigatul mubalaga a wata riwayar kuma masu ziyara mutlaqan mata to waɗanda suka ce ya halatta hujjar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar baqi'a Aisha ta bi shi da ta dawo take tambayar ta cewa yaya zan ce idan na je ziyarar makabarta sai ya ce mata قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية kaga idan da mata ba sa ziyarar kabari sai a baki san Allah ya tsine mazawaratul qubur ba to idan haka ne Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwarsa shi kuma wancan hadisin na la'anallahu za'iratul qubur me za ku ce a kansa sai suka ce ai wannan yana ya dace da lokacin da aka yi hani ne domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyarar makabarta kuntu kuma an ziyaratul qubur ala fazuruha daga baya aka halatta to da aka halatta ba maza kawai aka halatta ba ba hatta mata bi dalil cewa gashi an tambaye shi Aisha ta tambaye shi ya za ta ce ya gaya mata shi yasa Aisha radiyallahu anha bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yayanta Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq ya rasu ta je ta ziyarce shi a makka ta je kabarinsa a makka ta ziyarce shi wannan ya tabbata daga fi'ilin aisha radiyallahu anha an ruwaito da asani masu yawa haka zalika na maza kuma wannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi domin a gashi an ruwaito abdullahi ibn umar ya ziyarci kabarin dan uwansa asim sannan ya tabbata ijma'i ne ma dai dangane da maza wajen mata ne waɗannan aka samu wannan saɓani waɗanda ƙauli guda uku ne kuma dukkaninsu riwayat ne a mazhabar imam ahmad amma a mazhabar imam malik ziyarar mata ga makabarta ya halatta idan aka amintu da fitina kan cewa ba za ta tabarruji ba ba kuma za ta je ta rinka kururuwa ba tana kira ma kanta na shiga uku na lalace in ba a samu wannan ba ya halatta mace ta yi amma in za ta yi wannan to wannan za a hana ta ba wai don ziyarar ba dan ba wai dan ziyarar ta cancanta ba a'a dan saboda kada ta je ta saba ma Allah ta hanyar wannan kururuwar da yi domin ta zamanto daga cikin nujuba wato irin kukan abinan kukan gelo na al'adar jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta ita ce ta baqi faqala sai yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minin amincin Allah ya aminci ya tabbata a gare ku Allah shine aminci Ah, sifa ce ta Allah assalam sifa ce ta Allah inna Allah huwa salam in Allah shine assalam ne aminci ma'anar wannan shi ne wato ai Allah ya amintar da ku daga dukkan abin da ba kwa so eh, dukkan abin da ba kwa so yayin da kuke kwance a cikin a cikin wannan ɗaki to Allah ya amintar da ku dara ƙaumin mu'minin ah, wato ya kuma abuta ai ya ahla dari ƙaumin mu'minin eh, shine wannan ta shafe mudaf da kuma mudaf ilaihi ya ɗauki makaminta yana daga cikin abin da ake yi a cikin lugar larabci was'al al allati kunna fiha was'al al ay was'al ahla al kaga ahla al shine mudaf ilaihi da aka shafe mudaf din sai aka ba mu mudaf ilaihi din matsayin al sai ake masa nasba to haka zalika wannan ai ya ahla dari qaumin mu'minin ya ma'abuta wannan gida gidan mutane waɗanda suke muminai shine makabartan musulmi wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yarda mu masu ruskakku ne to wannan me yasa aka yi wannan istitna na insha Allah ai kowa an san tabbas zai mutu hmm? ka ce insha Allah zan mutu ai ko baka ce insha Allah ba ka san zaka mutu da aka ce wannan babin tabarruki ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun inni fa'ilun zalika inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kada ka ce ma wani abu kuma yan kanta zan yi wannan abu gobe sai dai ka ce sai Allah ya so to saboda tabarruki da da abin nan faɗan wannan kalmar domin ko da abu ne wanda yake an tabbas zai zo amma Allah Allah ne ya nuna mana mi wannan ladabin la tadkhulunna laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu Allah ne yake faɗa cewa za ku shiga masallaci mai alfarma kuna cikin aminci amma sai Allah yake insha Allahu ai Allah shine zai bada ikon a shiga shine kuma mai iko bisa komai amma shi kansa Allah sai ya ladabtar da mu yace insha Allahu za ku shiga masjidil haram saboda ai tabarruki da wannan kalmar to shi yasa nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta waɗansu malamai sun ce a'a mashi'a do wannan istis wannan as-sunya yace lafazin insha Allah din at-tasniya ko as-sunya abin da yasa aka kawo ta wannan togaciya da insha Allah an kawo ta ne akan wato riskar mumine din a halin imani ai in Allah ya yadda za mu riske ku a cikin imani wato insha Allah in tana da ratayar halin da mu mu zo mu samu kanku kanmu tare da ku wato in Allah ya yarda mu mutu akan imani mu zo mu haɗu da ku saboda ba wanda yake da tabbas cewa zai mutu akan imani an ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya ladabtar da al'ummarsa waɗansu kuma suka ce a'a yayi ne kafin Allah ya sanar da shi menene makomarsa domin a farkon al'amari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi ba yana bautar Allah a cikin wannan kamalar tsoron da kamalar kwaɗayi amma Allah maɗaukacin sarki bai sanar da shi a ƙarshen zai kasance ba wala ƙarshen da wanda daga cikin sahabbansa domin Usman bin Maz'un yana daga cikin farkon sahabbai da suka rasu da ya rasu sai wata mata take ce masa hani'an lahul janna ma'adalla da shi dan aljanna sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me ya sanar da ke yace shi dai yaqini ya zo masa kuma wallahi ina kaunar ina masa kaunar alkhairi yace to wallahi ni kaina ban sani ba bayan kuma ni manzon Allah ne ban san abin da za a yi da ni ba ma adri ma yuf'alu bi wala biku. ce ban san abin da za a ban san abin da za a kare da ni ba wala da ku ya kwabe ta akan kattafa ta faɗi wannan sai shaida a sa. to shi ma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya Allah ya sanar da shi ya sanar da shi kuma matsayin sahabbansa yace ba yace yace wanda suka bai'ar Hudaybiya ba wanda zai shiga wuta daga cikin su guda go asharal mubashirin bil janna dukkan su yan aljanna ne shi yasa Sa'ad ibn Abi waqas da yazo mutuwa a dan sa yake kuka yake kada kai kuka wallahi ni dan aljanna ne Allah ba zai min azaba ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma da bai gaya musu ba dan Allah ya jarabce su su samu wannan kamala tsoron Allah ɗin da kuma kamala kwaɗayi gare shi kada ka ce kai kana da show banka kai kana da tabbas kana da free falo kamar yadda waɗansu suke ganin kan cewa duk abin da za su yi sai su yi ai su sun riga sun samu ceto ko sun riga sun samu ceton shehu waɗansu haka suke faɗa akwai wanda yake suna cin kuɗin mutane suna zina suna alfasha kuma ba sa damuwa da wannan saboda suna ganin kan cewa don kawai sun karɓi wani wurdi nan wannan ya tabbata kan cewa ba za su taba za ta musu azaba ba hmm? ina kake da nassi nassi da baya zuwa sai daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wannan kowa zaka bauta ma Allah ne bainal khawfi war raja hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai da Allah ya bautar da su a wannan makamin tukuna bainal khawfi war raja sannan daga baya Allah da suka zamanto sun samu kamalul ma'arifa da Allah cikakken sani da Allah ya zama to ba za su rudu ba ba za su yi ujubu ba sannan Allah ya ba su wannan sani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce lokacin da shi kansa bai san yadda al'amarin su zai kasance a ƙarshe ba tun daga shi nassi ne wannan hadisi ne sahihi kuma ya dace da aya alqur'ani qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah ya ce ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ba sabo bane a cikin manzanni kuma bai san abin da za a yi da shi ba in eh, shi ma ku ma bai san abin da za a yi da ku ba a farkon al'amari kenan daga baya Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ya sanar da shi wa'annan abubuwa wanda na cewa ga yadda ƙarshen al'ummar za su kasance na kwadaitarwa suka samu kwaɗaituwa da wannan amma sai da suka wuce halin tsoro tukuna dan ya zamanto kan cewa ba za su aminta ba su sakankance su yin aiki nunan hmm. ba mu da wannan shoban kaɗin amma yanzu idan da za mu zo mu karanta hadisan garaɓasa hadisan cewa in ka mutu da koda la ilaha illallah ne kawai mutane wanda yake za a zo da za zo da tilin sabo iri iri amma za a zo da bitsaka da la ilaha illallah a sa sai ta jaye akan saban nasu sai mutum ya kwanta ya ta barci ya ce ai shikenan na ce la ilaha illallah shikenan mun sai ni wannan saboda bamu da bamu samu wannan kamalan tsoron Allah shi yasa waɗansu sahabbai irin waɗannan hadisan ba su faɗe su ba sai da suka zo mutuwa saboda suna jin tsoron su ɓoye ilimi kamar inda zai zo mana a hadisin Usman a nan gaba shi ma yana daga cikin irin wannan babin saboda haka wannan ma'anar wa inna insha Allahu bikum lahiqun ai in Allah ya yadda za mu haɗu da ku a cikin halin imani domin shi yasa zaka ga annabawa suke roƙa ma kansu Allah kan Allah ya ba su kyakkyawar cikawa annabi Yusuf yace fatirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musulman wa alhiqni bis salihin yace kai ne waliyina a duniya da lahira ka ɗauki raina ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi yana roƙon Allah Allah ya sa ya mutu a cikin musulunci annabi ibrahim yake cewa wa junubni wa baniya anna abudal asnam ka tsirar da ni da ni da ƴaƴana da mu bauta ma gumaka annabi ibrahim da kansa yake yana neman Allah ya tsirar da shi daga bautar gumaka yana Allah ya tsirar da shi daga shirka annabin Allah ne ba shi da tabbas cewa ai ni ni ai na riga na riga na shallake sai dai waɗansu kuma sai dai yan baya annabin Allah khalilur rahman to wannan shine wannan ɗaya daga cikin wajhi kenan kaga kowanne daga ciki yana da hujja na kawo insha Allahu a wannan bigiran to wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa assalamu alaikum kaga sai musu da sigar hitab da sigar mukhatab ko kamar wanda yake da rai zaka ce masa assalamu alayka wannan ya nuna raddi ga fahimtar da waɗansu almajiran Abdullahi bin Mas'ud suka yi wajen tahiya yadda suka canza ta kamar yadda Imam Bukhari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai muka rinka cewa assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba sa cewa assalamu alayka fahimta ce ta su ba nassi ne daga Abdullahi ibn Mas'ud ba wala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har aka samu waɗansu kamar Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan wannan fahimtar yana ganin mutum ya zo ta hiya mai hukunci ce assalamu alayka sai ce assalamu ala nabi to wannan fahimtar kuskure ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matattu da ce musu ba assalamu ala amwatil muslimin sai ce assalamu alaikum to balantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi hayyun fi qabrihi don tunda ash-shuhada hayyu ahya fi quburihim kuma annabawa dukkan su shuhada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadithin bayhaqi al-anbiya ahya fi quburihim annabawan Allah rayu ne a cikin a cikin kaburburan su saboda haka shine fi cancanta a ce masa assalamu alayka ba ka ce assalamu ala nabi ba da sigar gaiba dan kana ganin baya nan a'a yana in kai masa kamar yana tare da kamar yana nan da rai musamman ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa idan ya masa sallama Allah madaukakin sarki na dawo masa da ransa ya sake amsawa dan ya amsa mata sallama kuma sannan sayyidina Umar da ya tashi koya ma al'umma tahiya akan mimbar ya koya musu tahiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana amirul mu'mini ya koya musu sigar tahiya wadda Imam Malik ya riko da ita cewa ga yadda za ku yi tahiyya ku ce attahiyatu lillah az lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi a gaban gaba ki daya kai ya koya musu sayyidina umar bai ce ku ce assalamu ala nabi ba tunda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bashi dare ai bayan annabi ne ya koya musu tahiyya sai ya koya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta nassan an fahimci wannan saboda haka wannan abin ya daga cikin abin nan kuskuren fahimta wanda za a ce bai kamata a wajen tahiya a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai dai a ce assalamu ala nabi to wanda yake hadisi ne wanda yake manyan malamai suka yi wannan fahimta almajirin abdullahi bin mas'ud amma ba wanda baya kuskure ba wanda yake ba a karban ba a abin nan wata maganar sa a karba wata kuma ba za a karba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sam sami'na wa ata'na amma waninsa duk abin da ya zo daga wajensa sai mu mai da shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dace da abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa biha wa ni'mat in bai dace ba kuwa muna tare da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajidtu anni qad ra'aytu ikhwanana ina so a ce na ga ƴan uwana a wato na na na burin na ga ƴan uwana al ikhwan wato wanda yake yan uwantaka abinda ake nufi da al'ukuwa nan wajen al'ukuwa al'imaniya yan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa mu'minai sune kadai yan uwa yan uwantakar imani ta hada musulmin farko da na karshe ta hada wanda suka fito ciki ɗaya da wanda ba su fito ciki ɗaya ba ta hada masu jinsi daban-daban to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yana burin a ce ya ga yan uwansa qalu ya rasulullah alasna bi ikhwani sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu ba yan uwanka ne. qala bal antum ashabi yace a ku sahabbaina ne ashabi jam'u sahib as-sahib wato wanda ya ya abuci mutum kuma abin da ake nufi da sahabi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sa'a ɗaya ne yana imani da shi kuma ya mutu a cikin imani wannan shi ake ce sahabi wanda da wannan matsayin suna za su zamanto fiyayyen al'umma fiyayyun al'umma baki daya bayan annabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai a'a ku sahabbai na ne eh, amma ba wannan yar uwan su din da yake su ma uwan uwansa ne tunda imani ne ya hada su amma 'yan uwan da yake nufi ba su sahabbai ba su sahabbai an keɓance su da cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne don haka wannan shi yasa din bai kamata a yardan makai da abin da yake koma baya ba tunda inda kawai mujarradin yan uwantaka ce to wani ma zai tarayya tare da su dukkanin mu zamu tarayya da sahabbai in yan uwantaka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin sahabi wannan sai su kawai ya keɓanta da su to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ku kuna da wannan keɓantaccen keɓantaccen matsayin wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwan mu sune karanta Eh, sun samu alkur'ani sun karanta suka ji suka ji batun annabin gaskiya suka yi imani wanda ga sunan har yanzu ana samun su nawa ne za su je watakila a cikin intanet za su je su ga alkur'ani su karanta alkur'ani su karanta wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ana cewa kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira wanda Ibn Abdulbar yace hadisi ne kyakkyawa cewa ɗayan su yana burin a shirye yake ya batar da dukiyarsa ya mika iyalinsa don kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda saboda imani da so da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana in za a ce ga baki daya dukiyar da ya samu hmm? fansho da garatu ce gaba daya fa <laughs> da saving da komai da komai da yi duk ya tattaro su ya tattaro su da kuma iyalinsa da 'ya'yansa ya bayar da su diya sayar ya bayar da su sun zamanto bayi dan kawai maimakon wannan a ce za a je wannan in yayi haka zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kan cewa shi a shirye yake wannan to wannan shine ne gaskiyar imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka sifanta su kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne su. a tafkina alfarad abinda ake nufi da alfarad shine wanda idan mutane suna tafiya in ana cikin tafiya sai a tura shi ya je ya nemo inda tafki yake ko inda yake akwai rijiyar ruwa ko inda yake dai za a samu wani abu eh, za a samu ruwa za a samu tafki ko makamancinsa in ya je ya samu wajen sai ya dawo sai musu jagora ya zo ya kai su wajen yana zuwa ya shirya musu ya shirya inda kowa zai inda kowa zai gangaro da raƙumansa ko tumakansa su zo su sha shine ake ce ma alfarad alfarid ko alfarad alal haud alhaud shine tabki wannan tabki daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani akan tabki din ne shine alkausar ko ku shi alkausar din kogi ne a cikin aljanna wanda na biyun kusan shine mafi inganci alkausar shine kogi da yake cikin aljanna amma shi alhaud tabki ne da kafin a shiga aljanna bayan an yi hisabi an ketare sirati sannan za a zo a sha ruwa a cikinsa idan duk wanda ya sha daga wannan duk wanda ya sha daga wannan tafkin to ba zai sake kishirwa ba har abada shi da kishirwa sai dai ya ce zai sha ruwa don kwaɗayi don sha'awa ba dai ya kashe kishirwa ba ba dai ya kashe kishirwa ba Allah zai kashe masa kishirwa inda kishirwa din ma ai halittar Allah ce eh? kishirwa halittar abinda zai nuna muku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana ya yini zai iya yin kwana da kwanaki yana azumi bai ci ba bai sha ba saboda yace inni abitu yuqimuni rabbi wa yasqin in kwana ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni shine ya bashi abin da yake zai sa babu kishirwa babu yunwa so da abin da yake halitta ne daga Allah kuma ikon Allah wato ya fi ga haka ayoyin Allah suna da yawa ko kuma mutum kai akan ka za ka ga alamomi na ikon Allah a cikin rayuwarka wanda in ka ji irin wannan sai ka tabbatar kan cewa ikon Allah ya fi ga haka to ita kanta kishirwar Allah zai ɗauke ta daga sha daga cikin wannan tafkin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma an yi saɓani wajen faɗar wajen riwayoyin hadisai akan girmansa a waɗansu su ce tafiyar wata ɗaya waɗansu hadisan su nuna kan cewa daga aila daga aila zuwa sana'a da take yaman aila a cikin yanzu a cikin tana cikin isra'ila eilat hmm, tana nan a gefen a bahar bahar maliya ba abin nan abin nan red sea ba bahar shi ake cewa baharul qulzum tun daga nan aka ce sa tun daga nan har sana'a waɗansu kuma aka ce tsakanin adan da aila riwayoyin dai daban-daban ne wanda malamai suka ce wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai daban-daban ne a lokacai daban-daban wanda kowa zai gaya masa a kiyasin saurin tafiyar da yake fahimta a lokacin shi yasa shi yasa riwayoyin suka sha bambam amma guda ɗaya ne kuma girman sa ɗaya ne an kusantar da girman sa gare mu akwai kofuna kofunan yawan su yawan taurarin taurarin da ke cikin sararin samaniya saboda in aka zo sha babu shaka bani kamar inda malam Ibrahim Khalil yake cewa yace babu shaka bani kasu sai aka ce sai an bulayi wajen cin abincin sadaka ko shan kunun zaƙin sadaka sai an yi kokawa saboda shaka ban ne to su babu shaka bani a can kowa daga ya zo kawai ɗaukan kofin sa zai iya sha babu turmutsutsu hmm, ballantana ai doke-doke saboda yawan kofunan adadin nujumi sama duk wanda ya sha kuma ba zai sake ba zai sake kishirwa ba har abada ruwan nasa ya fi zuma zaƙi ya fi nono fari wato idan mutum koyaushe idan mutum ka ci wata 'yar itatu abin nan a wanda daga cikin ko irin su fasa dabur ko wanda irin daga cikin 'ya'yan itatuwa wanda yake ba cika samun sa ba in ka ci ka ji daɗin yayi maka daɗi to wannan ya sanya ka tana da aljanna ta cewa wannan fa Allah fa shi ya halicci wannan abin kuma ya halicce shi ne fa daga rahama guda ɗaya daga cikin rahamominsa wadda ita ce saukar da ita a nan duniya a lahira ku rahama casa'in da tare da shi ne zai halarci daɗi na abincin aljanna da daɗi na duk wani abu da ake sifantawa na aljanna duk da wannan rahama casa'in da tare ce kaga wannan na nan duniya ma ka ci abu wanda yake zaƙinsa ya fasa maka hankali hmm? to ballantana kuma na aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana wayannan abubuwan amma ba za mu taba riskan hakikanin su ba dan bai taɓa darsuwa a cikin zuciyar wani ba ballantana ma har ya san shi ko ya ɗanɗana shi faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya rasulallah kai fa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati suka ce ya rasulallah ya zaka san wanda zai zo bayan ka daga cikin yan al'ummarka mu dai ga mu ka san mu to su ba da za su zo baka san su ba ta ya zaka gane su ranar alkiyama za a hada mutanen farko da na ƙarshe قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة يتي كبان لاباري idan a ce mutum yana da dawaki gurrun muhajjala masu fari biyar fari biyar wato goshinsu da haske kafafun nasu guda hudu da haske shine fari biyar ko baki kirin amma kuma abin nan goshinsa fari kafafunsa farare suna shine duk dokin da ake cewa fari biyar to a ce ka a ce idan ka ga mutum a ce mutum yana da dawaki irin waɗannan masu fari biyar fi hailin duhmin buhmin a cikin dawaki baƙaƙe kirin wannan su ma larabawa suna da wannan kasan mu ce baki kirin mu ce fari fat jajawur eh, to su ma suna da wannan baki sai su ce duhmin buhmin fari fat ce abyada nasi su ma suna da irin wannan eh, abin nan eh, larabci yana da wannan balagar shi ba to fi hailun dum a cikin wato dawaki bakake kirin ala ya arifu hailahu ba zai gane nasa dawakin ba garke ne dawaki ne gabaki ɗaya bakake kirin amma akwai waɗansu masu fari biyar yanzu mutum ba zai iya tantance su ba قالوا يا بلى يا رسول الله سكتي زي يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء to su yan al'umma ta rana alƙiyama za su zo suna da fari biyar daga alwala ai wato gabobin alwalan nan da ake wankewa sai a sai mu tashi al'umma zan Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah dukkanin mu muna fari muna da wannan hasken to wannan dalili ne daga nan waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa al'umma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sune kadai suke alwala tunda in kowa yana alwala ai kaga ba za a samu tantance domin suka kuma karfafa kan cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wannan ce alwalata da alwala annabawa kafina wannan hadisin bai inganta ba saboda haka suka tafi akan cewa alwalata ke banta da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba ta da karfi magana ce mai rauni domin kissoshi da suka zo na al'ummomin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa suna alwala ko ba annabawa ba daga ciki akwai saratu matar annabi ibrahim saratu ba annabiya bace duk da yake ibnu hazm da wadansu daga cikin malamai suna ganin annabiya ce tunda mala'iku sun mata magana <laughs> amma wannan da'ifi ne tunda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah bai saukar da wani ba bai aiko wani ba daga cikin mutanen alƙarfi sai mazaje annabawa mazaje ne babu babu mace annabiya duk da yake an samu malamai da suka faɗi haka to saratu ba annabiya bace lokacin da suka shiga wajen jabberin sarkin misra da ya ce a kawo masa ita saboda kenta yana so ya alfasha da ita da aka kawo masa ita aka shigar da ita wajensa sai ta yi alwala ta tashi ta yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da yazo zai kama ta ta hannun ya make hmm? ya kasa samun hanya a kanta shi ne ke cewa kai shaidani ya kuka kawo mu ba bani adam ba to kaga shahidi a nan ta yi alwala kuma haka nan ma juraij kuna da kissa labarin juraij da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu mai ibadar nan wanda yana cikin sallah uwarsa ta kira shi yace ya rabbi ummi wa salati gashi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni sau uku tana kiransa bai amsa ba saboda haka ta ce to in ku haka ne Allah kare kashe shi sai Allah ya hada shi da mata masharranta sai aka samu ta karuwa ta je ta je ta ciki shegen ta haihu ta zo ta kawo ta ce ai shine ya mata cikin aka zo ana aka ce sakko daga kan eh, hasumiyar da yake ibada in ko sauko ba za a rushe ta ashe shi mutumin banza ne ana ganin sa salihi ashe yana ce yana aika aika ya sauko aka jarabce shi da wannan shine sai ya tashi yayi alwala kamar da halwa ta zo a cikin bukhari yayi alwala yayi sallah yaje yace ya gulam yace yaje ya sami yaron jariri ne yana yana cikin tsumma yace masa wane ne ubanka mm, sai yace manomi ne abin ra'il ghanam wani makiyayi da yake cikin nan wajen shine yayi zina da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya magana a cikin tsumman haihuwa sai mutum biyu da annabi Isa da Juraij mm, da da da da da yaron da Juraij ya sashi ya magana to a shayi ga shi ma yayi alwala daga nan ne kistar Juraij malamai suke daukan cewar hujja abin nan idan mutum yana sallah ta nafila in iyayensa suka kira shi ya yanke ya je wajen iyayen nasa hmm, domin ga shi Allah ya amsa ma mahaifiyar Jurayj a kansa inda yana da fiqihu da yana da fahimta sai ya san kan cewa amsa kiran mahaifiyarsa ya fi masa bisa ci gaba da nafilarsa hmm, waɗansu suka yi tawassuti suka ce a'a ya gaggawa ya gama sallar sai ya je wajen iyayen ya hada dubi <laughs> ah, almuhim a shahid kaga nan an nuna cewa al'ummomi da suka gabace mu mutanen al'umma su ma suna alwala to idan suna alwala ya su ma kenan za su tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai gane su ba kenan to sai malamai suka ce a'a mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muka ke banta da wannan hasken su suna alwala amma ba su da wannan falalar za su yi alwala amma ba za ta ba su wannan hasken ba mu ko za mu yi alwala mu samu wannan hasken da alwalar ta mu falala ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana faratuhum alal haud ni ne ni ne margayin su akan tafki fala yubad fala yubadan fala yubadan rijalun fala yubadan rijalun kada a kori waɗansu mutane an hauzi daga tafkina haka wannan riwayar ta yahya ibn yahya laifi ta ruwaito fala yuzaddanna waɗansu sun ce fala yuzaddanna ko waɗansu bi abin nan abin nan lamu tawkid fala yudadanna rijalu wannan ita ce riwayar Abu Mus'ab mana riwaya ta take fala yudadda fala yudadanna yawa ita ce riwayar Yahya wannan riwayar Abu Mus'ab ce ta wannan littafin nawa mana shi ne wannan nusar yayi kuskure riwayar fala yudadanna da la nahiya wannan riwayar Abu ce daga cikin wanda suka rawaito muwatsa daga cikin malaman madina almajiran imam malik yan madina amma riwayar yahya laifi in falayudadanna na cewa wallahi tabbas wannan lamu tauki ce take shiga akan abin nan abin nan lamul qasam ce da take shiga a cikin tauki wato wallahi za a kori waɗansu mutane daga tafkina kama yuzadul ba'iru dal kamar yanda ake korar raƙumi wanda ya ɓace daga garkensu ka zo da raƙumanka ka zo ka shirya ma raƙumanka wajen da za su sha ruwa babu makiyaya a cikinmu inda da makiyaya za su fahimta kana kiwo ne wani wurin in mutum ka zo da raƙumanka ka shirya musu wajen da za su sha ruwa sai ka ga wani raƙumi ya to baka san daga inda yake ba ya zo ya kutsa shi ma yana so ya sha ya za ka yi masa sai ka kore shi shi ma ya je mai shi ya je ya samu masa wajen da zai sha yace to kamar yadda ake korar wannan a wato bataccen raƙumi wanda yake ba shi da makiyayi ba ɗan kowa ba ba shi da makiyayi kamar yadda ake korar sa haka waɗansu mutane za su zo su ma tafkin na za a kore su a riwayar fala yuzadan riwayar abu mus'ab abin riwayar abu mus'ab zuhri kada waɗansu mutane su kuskura a kore su daga tafki na kamar yadda ake korar hmm, a wato abin nan a raƙumi ɓatacce wato hani ne na kan cewa kada mutum ya kuskure ya yi abin da zai kai shi ga wannan ta same shi unadihim ala halumma ala halumma ina kiransu ala halumma kuzo kuzo halumma suna ne wannan ismul fi'il ne wanda yake abin nan ɗaya da biyu da jama'a duk ɗaya ne ba za ka ce halummu ba a lugar hijajiyin sai a lugar banu tamim kamar yadda wanda kuka ta katsarun na da kun sani aiko hmm? abin nan a katsarun na da ya kawo a cikin a farkonsa ya kawo sigar halumma da cewa wannan tana daga cikin sigar ismul fa'il a lugar a lugar tamim haka take ga mufrad za ka ce masa halumma ya rajulu ka ce halumma ya rijalu hmm? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa abin nan halumma ilaina eh, wala ya yatuna albasa illa qalila qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga ba ce halummu ilaina ba wato ku zo manzo Allah zai rinka ce musu ala halumma ku zo ku zo ku zo fa yuqal sai ba a ce masa mala'iku su za su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum qad baddalu ba'dak sun musanya addini bayan ka sun musanya shiriyar da ka da ka bar su akai a wata riwaya innahum lam yazalu ala adbarihim alqahqara ba su gushe ba suna komawa baya akan digadigan su suna komawa baya sun bar addini hmm. a wata riwayar kuma ah, innahum qad ghayyaru wa baddalu sun musanya sun canza fa aqulu fasuhqan fasuhqan fasuhqan sun ce to to ku nesa nesa da ni ku nesa da ni ku nesa da ni shine ma'ana as-suhq kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fi makanin sahiq ko iska ta buga shi a waje sahiq wato ba'id mai nisa to ma'anar suhukan ai fabu'udan fabu'udan fabu'udan wato a nisanta su a nisan a nisanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanta kansa da shi wannan hadisin yana nuna abin da zai faru ne a tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama cewa duk waɗanda duk wanda mutum ya ji tsoron fita daga cikin shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya canza addini wanda ya canza shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza daga sunna ya koma bid'a bayan ya riga ya san sunna ya koma kuma ya ɗauki hanyar bid'a to ranar alkiyama ba zai sha daga cikin wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka za a kore shi kamar yadda ake al-alba'ir abbal a wata riwayar man wa fa aqulu ashabi usayhabi riwayar ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce waɗannan sahabbaina ne hmm? zai ce waɗannan sahabbaina ne hmm? to shine a suke cewa Tun da haka ne ya nuna cewa kenan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayan sa hmm? to duk wanda ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan ga baki su sun yi ridda wannan ya kafirta da ya bar abin da yake sananne ne a cikin addini abin da ake nufi da wannan hadisin abin da qabisata bin du'ai ɗaya daga cikin waɗanda suka riski sahabbai da ya ruwaito wannan hadis din yace abin da ake nufi waɗanda suka waɗanda suka suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin su wanda yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi ma'ana cikin wanda suka yi imani da shi lokacin fatahu makka da sauransu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ridda aka yaƙe su waɗansu sun dawo waɗansu kuma aka kashe su a cikin riddarsu to su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa su da makamantansu hmm? amma waɗanda yake suka tafi akan istiqama akan addini kamar yadda yake akan kamar yanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurin suka tafi akai gabaki ɗaya ahlul hudaybiya ballantana kuma as-sabiqun al-awwalun akan al-hadi al-awwal aka san su ba wanda ya taba daukan wannan hadisin akan su kuma wato ai mushkilan idan shi'a suka ce wannan hadisin ya hau kan abubakar da umar da uthman da wanda suka yi abubakar da umar mubaya'a su ake nufi su ne suka yi ridda to su kuma wani hujja yaya za su yi da hawarijawa da suke cewa wannan hadisin ya hau su a wajen hawarijawa su ma sun yi amfani da wannan hadisin duk da yan bid'a ne wanda ba akan tafarkin sunna ba su ma yan bid'a ne kuma shi ba da har ba su da jawabi a kansu su ma sai suka daga cikin gurɓatacciyar fahimtar su sai suka ce abubakar da umar da su sa'ad ibn abi waqas da wanda bai shiga yaƙoƙi da ake tsakanin sahabbai ba su suna nan daram akan imani amma da Uthman da Ali da da Talha da Zubair wanda suka da Muawiya duk wanda suka yaƙi tsakanin su da musulmi tsakanin su da juna to dukkanin su sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan hadisi su ma sun yi ridda saboda haka idan shi a suka gama rawar rigimansu da khawarijawa suka ce khawarij ga jawabin mu sayyidina ali baya su da su fitar da sayyidina ali daga cikin wannan abin da ya fitar da sayyidina ali shi fitar da sayyidina usman abin da ya fitar da sayyidina ali shi fitar da sayyidina usman da talha da zubair da sauransu kun fahimta shi yasa ibn taymiya yake cewa raddin da suka yi ma khawari shine raddin ahlus sunna akan su khawarijawa sun yi musu ilzami da wannan hadisin su ahlus sunna maganar su akan khawarij dai suke da maganar su akan shi'a ba su fahimci hadisin nan a yanda yake ba hadisin nan yayi magana ne akan waɗanda suka mutu lokacin hurubun ridda da wanda suka baddala addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba kawai kan sahabbai ba cikin sahabbai cikin waɗanda suka waɗanda aka wanda zo da lafazin da sigar sahabbai abinda suka suka shi shi akai ai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu makka kuma suka ganshi saboda haka a bisa suna a istilahi sahabbai ne sannan suka zo suka fada cikin fitinar ridda har aka kashe su a haka wannan shine fahimtar wannan shine fahimtar ahlus sunna akan wannan hadisin kamar inda ta qabisa bin du'aib yace hmm? amma su kuwa hawarijawa sai suka dauki hadisin akan Ali da Usman da Talha da Zubair da wani da sauransu daga cikin sahabbai wanda suka shiga cikin yakin fitina shi'a kuma suka ɗauki hadisin akan sauran sahabbai baki ɗaya a wajen su in banda guda biyar ko shida ko goma sha uku ba wanda ya tsira dukkaninsu sun yi ridda to shine <clears throat> a in shi'a sun kawo ma ahlus sunna wannan hadisin sai a ce musu menene su jawabin su akan khawarij akan su ma ai khawarij sun kawo musu wannan hadisin jawabin da suka ba ma khawarijawa shine jawabin ahlus sunna akan wannan hadisin balantana wajen shine jawabin da suke shine raddin da suke ma wannan hadisin raddin da suke ma khawari shine raddin ahlus sunna akan su tare da cewa wannan hadisin baya bukatar wani iskali a wajen abin da malaman ahlus sunna saboda na farko dai akwai wannan ma'ana sahihiya saboda inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim alqahqara yayi nasi akan cewa sun yi ridda hmm? waɗanda za a kora dinnan waɗanda suka yi ridda in an ɗauke shi a wannan zahiri waɗansu kuma suka ce a'a wannan akan waɗanda suka baddala ne hmm? kuma riwayar ashabi dinnan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita ba a mahallinta ba na asoba suhba al-ma'rufa suhba wadda aka sani ai wato yan al'ummata tunda wata riwayar hake cewa innahum min ummati hmm? yan ta ne to wanda yake in al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga kenan tun daga shi har sun tsallake sirati sun tsira daga wuta amma sun zo an kore su daga sha daga cikin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba zai hana su ba ya zamanto sun samu shiga aljanna ko da sun baddala saboda me saboda cutar annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya riskan su ko gafara Allah ta suke su ko kuma su zauna a cikin wannan azabar tar ishirwa tun da dama ai abin da shan ruwan tafkin zai hana su shine kishirwa to su zauna cikin azabar wannan kishirwa din har kuma Allah madaukakin sarki ya musu uquba kan bid'ar da suka yi da karkacewar da suka yi daga baya kuma su ga cikin aljanna domin duk wanda ya mutu da koda misalar zaratin na imani ne ba zai dawoma a cikin wuta ba hmm. malam na so mu karasa wannan bazin amma da alama lokaci ya to sai ku yi hakuri ba mu samu na so mu karasa wannan babin jami'ul wudu amma lokaci ya kure za mu ansa tambayoyi insha Allah Allah ya kai mu mako na sama zamu mako mai zuwa ina da tafiya a yan uwanmu musulmi da suke kasar ile ife sun shirya wani karatu na kwana biyu da da suka gayyace ni na je ne musu a mako mai zuwa insha Allah so mako mai zuwa ba za mu karatun muwatta ba da karatun asabar da lahadi sai Allah ya kai mu mako na sama bayan mako biyu kenan insha Allah amma gobe in Allah yadda za mu karatu na asabar a a koda na awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi insha Allah jibi ma za mu yi bi iznillah to Imam Malik yana ruwaya yana da almajirai da yawa da suka zo suka saurari wannan littafi na motsa daga wajensa suka ruwaito shi to kuma kowanne abin da ya saurara yawanci abin da suka yi za su zo su karɓi littafin muwatsa na imam malik su rubuta su rubuta hadisan sai su je su yi muƙabala su tabbatar cewa rubutun da suka yi daidai ne sannan su zo su zauna akwai wanda yake karatu a majalisin imam malik shi yake karanta masa kowa yana bi suna tasihi in suka tabbatar in suka gama wannan sun samu wannan wani lokaci kuma za a sake zama a sake karanta muwatta imam malik ya karanta muwatta ba so ɗaya ba so biyu ba kowa akwai wanda ya samu riwaya to wanda suka rawaito muwatta suna da yawa wanda tafi shahara a nan ita ce ta wannan yahaya ibn yahaya al shi ne wanda kake gani ana cewa haddathani yahaya ɗansa ubaidullah shi ruwaito shi ruwaito littafin daga wajensa domin duk da fannin da kuke gani da isnadi ake ruwaito su hmm? har yanzu akwai akwai altafai da ake ruwaitowa da asani akwai daga cikin malamanmu wanda har yanzu suna da asani zuwa ga bukhari da muslim wanda muka zauna tare da su a madina sun ce ma mu zo su ba mu isnadin dan mu ma mu rubuta dan mu ma mu rubuta mu samu albarkan to amma ni ga bashi da wannan sai dai kawai dai a ce dai sunna mutanen da ke. ayi amma bashi da alaka da da isnadi yanda yake a da amma dai dan kusanci duk da fannin haka aka roito su ba wai kawai tsintar su ake ba a abin nan a wani waje a wata a wata library ko a boye a wani gida aka je aka dauko su aka fito aka nuna mutane ga littafin Imam Malik ne wanda suka ruwaito suka ji aka karanta tun daga suka ji daga wajen malamin su ya ji daga wajen malamin sa har ya kai ga Imam Malik to Ubaidullah shi ruwaito daga Yahaya ibn Yahaya al-Laifi to shine yake cewa haddathani Yahaya shi Ubaidullah shine yake cewa haddathani Yahaya ai Yahaya ibn Yahya al-Laifi Imam Malik yana da Yahya Yahaya ibn Yahaya guda biyu da duk sun yi ruwayar muwatsa daga wajensa da wannan na na yammacin duniya na andalus ya yahya ibn haya al-laifi akwai na gabas kuma ya yahya ibn haya an buri wanda yawa yawan hadisan imam malik da suke cikin sahih muslim ta hanyar shi wancan dan dan mashrik din ne shi na gabas din yahya ibn haya an buri daga yawa yawan hadisan imam malik a hadisan imam malik a cikin sahih muslim ta hanyar yahaya ibn yahaya naisaburi da abdullahi ibn wahab a cikin sahih sahih sahih bukhari kuwa yawa yawan hadisan bukhari daga muwatta din alqanabi da abdullahi ibn yusuf at-tinnisi da yahaya ibn abdullahi ibn bukair hmm. to amma mu anan wajen wadda ta fi shahara ita ce ta yahaya al-laifi suna nan da yawa a yanzu cikin muwatta wadda ake da ita kamila na san akwai guda uku kamila cikakkiya akwai wannan ta yahya laifi akwai ta abu mus'ab zuhri al-madani ina da ita akwai ta muhammad ibn ibn hasan shaybani akwai muwatta ibn al-qasim an samu dan kitsa kadan daga ciki akwai muwatta ibn ziyad ita ma ita ma yar guntuwa aka samu ah, sannan akwai muwatta din al-qanabi shi ma an samu yar guntuwa daga ciki saboda haka shine ma'anar wannan abin nan na'am kowanne mutum ya yi ko ana yin kabbara ka kama hannunka ko ka saki hannun sannan ka kama hannunka duk ɗaya ne almuhim dai mutum yi kabbara sunna ce sannan bayan ya yi kabbara din ya rike hannunsa sunna ce to za ka rike hannu din sai ka ɗago daga nan ne za a ce ka rike hannu ko ko in kana soke hannun ma ka rike ka rike hannu in ka yi wannan kowanne yi duk ɗaya ne karantawa kan wa'annan abubuwa shine mai tattara abubuwa da yawa kamar wannan jami'ul wudu wato hadisai da suka tattara abubuwa daban-daban kan alwala ka san alwala ka iya duba sifarta abubuwan da suke warware ta ruwan da ake alwalar da shi to in kace aljami wanda ya tattara dukkan waɗansu abubuwa wanda yake ba za ka iya sanya su karkashin take guda ɗaya ba to imam malik yana da wannan al'adar yana da karshen sallah ya ce jami'us sala jami'ul wudu jami'ul wuqut haka dalika a karshen littafin muwatta ma yayi kitabul jami' na'am al'ainanu wika'u sahih haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idanu sune shine mazugin salka idan kai idan har kai abin nan ka dan yi yangadi sai kuma ka soma tsammanin kan cewar ka abin nan kayi hutu sannan kuma ka farka to wannan kaga halinka ba kamar halin wanda yake cikin sallah sai ya ji wani abu ya rikice masa wani abu ya fita ko wani abu bai fita ba shakka ta zo masa an gane saboda haka wannan kai ba za a ce ba za a yi ilhakin ka da wannan asal din ba a ce al asl al yaqin la yuzalu bi shakk ba da yaqini akan alwalarka tunda kai bacci tunda kai bacci ka samu sababin da ya fitar da kai daga wannan yaqini saboda haka batun yaqini babu don haka a lokacin nan wannan shakka ya kamata kai aiki da ita musamman ta samu ƙarfin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainan al-ainu ka usahi dan haka kamata yayi ya zamanto ka sake wannan sallar juma'a kamar yadda ta sallah azhar wallahu ta'ala a'lam me me sababin wannan hadithin man hadatha fi amrina hadha fa huwa radd ban ga wani ban ga a cikin riwayoyin wannan hadithin abinda da yake ambata sababin sa ba Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadithin yana cikin sahih muslim ban ga a wata riwaya da yazo kan bayanin sababin sa ba in Allah ya sa na gani kuma zan na sanar da kai amma a yanzu ban sani ba sai nemi abin da shi ya je nemi yan shi'a su gaya masa raddin su eh ai su ne shi'a suna buƙatar kafin su jo su ce za su amfani da wannan hadisin su raddi ga ahlus sunna su je su gama da jawa tukuna da suka yi amfani da wannan hadisin suka soki sayyidina ali in sun gama da su sun musu raddi ar-raddul qawim in sun musu ar-raddul qawim to ar-raddul qawim din shine raddi akan shi'a eh, saboda haka sai ka tambaye su su gaya maka me raddin su hujja eh, ka tabbatar kana da hujja in ku kana neman hujja ne ba haka za ka yi tambaya ba ba kai tambaya ba kuma kai hukunci sannan ka ce kana yin tambaya dan a gaya maka hujja in kana neman hujja to kai kai tambaya din sai a gaya maka hujja tambaya sai a gaya maka hukunci da hujja ba haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu labule a ɗakin na na Aisha ta ya shi akwai hoton wani tsuntsu yace a cire shi kuma ya bayyana cewa shine sababin da mala'ika Jibril bai zo wajensa ba har kwana da kwanaki bai gan shi ba saboda kasancewar wannan hoto da yake jikin tufafi din mm. in dai a hoto in ba a ƙasa yake ana tattaka shi ba kamar kafet ne in kafet ne dan an yi shi da hoton abubuwa masu rai babu laifi amma in za a rataye shi ne kamar yadda ake rataye hotunan shugabanni da sauransu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ika la tadkhulu baytan fihi fihi abin fihi suwarun wala kalb mala'iku ba sa shiga gidan dakin da yake akwai hotuna ko tare kuna haka ban san wannan si da ya faɗi haka ba wannan yana daga cikin abin nan ɗin masu ilimin taurari cewa kowa da ranar haihuwarsa akwai tauraronsa bi ma'ana wato lokacin da wannan akwai wani tauraro da yake a burji kaza a lokacinsa a kowane rana saboda haka sai ce wannan shi tauraronsa wannan aqrabu ne wannan abin nan a a wane ne gashin da dai suna udari ne wannan wane duk su daga cikin sunayensu da suke faɗa wannan yana daga cikin ilimin taurari da bai halatta a yi musulmi su amfani da shi ba domin yana daga cikin kutsawa cikin gai hmm. amma wannan ana nufin yawan wato wannan tafki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofunan sha ba fata za ka ka sha da ruwa ba ko ka je ka sanya bakinka kamar yadda jakuna suke yi a'a abin akwai abin abu ne na kasaita akwai kofuna kuma kofunan suna da yawan da ba ka bukatar ka bulayi mm, ballantana ka ce a sha a baka mm, kawai zuwa za ka taɓa kofin ka sha saboda yawan sun kai yawan taurarin sama mm, a da aka ce wai kai sai ka ɗauka don an ce sun kai yawan taurarin sama saboda haka kenan kowane mutum kenan adadinsu adadin masu sha saboda haka kenan ya tabbata cewa kowane mutum yana da tauraron sa adadin taurari adadin mutane a ah, ah, baya cikin bukhari in ka ce yana cikin bukhari kai kuskure hadisin baya cikin bukhari yana cikin muslim ne ba a cikin bukhari yake ba saboda haka bukhari yana nan in kana in kana so ka rusa bukhari ne saboda haka hujja ka ta rushe ta bukhari sai ka dawo muslim kuma in ka dawo muslim sai mu san abin da zamu gaya mata ratayawa ne ni ban yi maganar dan ka je ka ɓoye cikin album ba duk da haka shi ma kansa cikin ɓoye cikin album din akwai magana ta malamai akai amma dai yanzu maganar mu akan ratayawa ne Eh. na'am a wannan kyale sai wani lokacin yanzu dai kan maganar taratiyawa domin shine wanda yake illar ta zahira babu kuma wani sabani a cikin malamai alaikum salam ya kalli bango babu komai ku juya shi ya kalli bango ko ku cire shi ko ku sa shi a karkashin gado dukkanin su kenan. na'am na'am idan mutum yayi ana nufin hotunan da ake nufi hotunan masu rai hotunan dukkan wani abu wanda yake da ruhi shi yasa ibnu abbas a hadisin sa yake cewa su je su zana bishiya mm, ko makamantanta mm. domin duk wanda ya zana abu wanda yake da rai shine kamar mutum ko tsuntsu ko dabba za a kallafa masa ranar alkiyama ya hura masa rai ko ba zai iya yi ba wannan dangame da zane kenan amma dangame da kuma shi kuwa rataye hoto shi wani hukunci ne nasa daban hmm? shi wannan idan mutum shine ya zana sannan ya zo ya rataya kaga yana da laifin har guda biyu amma ko da ba kai ba in ka je ka samo zanen nan ko ɗaukakken hoton waɗansu suna cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa ko da mun sallama akan cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa saboda haka wanda ya ɗauki hoto ba za a ce ya yi abin nan ya yi zane da za a kallafa masa ya hura masa rai ba tun da shi kamar mudubi ne ya kiyaye surar da ke cikin mudubi kamar yadda waɗansu malamai suke cewa to amma duk da haka illar ratayawa ɗin tana nan a rataya shi kamar yadda ake yi na wannan al'ada ɗin wanda in kuka kula littattafai da suke nuna zanunnukan musulmi da abubuwa na ƙawance-ƙawancen gidaje da suke yi ba ka taɓa ganin suna zana abubuwa masu rai ba sai dai ga fulawoyi da waɗansu irin su tambari su wane ne haka za ka gani irin su dagi din nan kamar yadda za ka gani alamar arewa da suke wannan dagi din haka zalika idan ka duba idan ka je irin kasashen su turkiya da su iran da sauransu za ka gani duk irin zanunukan da suke yi din kenan ba sa zanunukan mutane saɓanin abin da za ka rinka gani a cikin coci coci su ce coci za ka gani su kawo maka zanen maryama su kawo maka zanen annabi isa kai ahlul kitab dukkan annabawan nan sai da suke zanen kowa da kowa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kissar wannan wanda akwai sahabbai da aka je aka nuna musu a rum a syria aka nuna musu hotuna wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wanne ne sahibinku yace gashi yace wane ne ya kama da shi sai gashi ya nuna masa gashi sai ga hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi saboda an faɗa musu yadda sifofin suke da suka ji wajen annabawa duk suka tsanzana su sun bar wa'annan a cikin ɗakunan bautan su da a cikin Ka'aba ma akwai akwai sotunan Annabi Ibrahim tare da Annabi Isma'il aka nuno Annabi Ibrahim ya Annabi Isma'il yana ɗaukan irin kibiyan kibbau din nan da ake yin a kacici kacici da ba kacici kacici ba wannan al-istisla al-istiqsam na wannan in kana son neman sa'a eh abin nan amfani da su wajen domin eh abin da ake duba da neman sa'a aka nuno hoton sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalahumullah Allah ya tsine musu sun san cewa annabi Isma'il bai yi wannan ba to lokacin da aka yi fatu makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sa aka rusa su gabaki daya amma hadda na annabi Isa da Maryam da sauransu duk a cikin Ka'aba ma akwai su kama da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ko da ke su a wannan lokaci su mutumin tunin su ake duk annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rusa su baki daya to amma da wajen ratayawa da mutumin tumin da hoton wanda yake ba shi da inuwa dukkanin su ɗaya ne wajen hani din illan kuma shi ne cewa mala'ikun rahama ba sa shiga cikin gida da yake da waɗannan abubuwa da shi anan yana ba shi da lafiya kuma da alama rashin lafiyar nasa ya tsananta ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi masa Allah ya bashi sauki ya bamu dukkan sauran ƴan uwan musulmi sauƙi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف موت اللهم اغفر موت لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اشف اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشفهم شفاء يغادر سقما ربنا يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين